radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin mata a cikin al'umma bayan nan sai shirin mu koyi harshen Farisanci sannan sai shirin shiriyar alkur'ani sannan da ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 25 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 152 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1871 wani likita ɗan ƙasar jamus mai suna hongan ya sami nasarar gano kwayar cuta mai haddasa kuturta wannan cutar dai tana haifar da kuraje masu yawa akan gaɓoɓi na jikin ɗan adam musamman ma a hannu da ƙafa da kuma hanci sannan kuma takan yi mummunan lahani idan ba ɗauke mataki a kanta a cikin gaggawa ba wannan cutar dai ta fi kama mutane a yankuna masu zafi a duniya sai dai waɗanda suke a yankuna masu sanyi ma ba su tsira ba duk da cewa dai an sami ci gaba mai yawa ta fuskar samar da maganin wannan cuta amma yanzu akwai wasu kasashe a duniya waɗanda suke fama da ita. masu rai kuma san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wata 25 ga watan janairun shekara ta 2006 kungiyar gwamnatin palestina ta hamas a karan farko ta shiga zaɓe kuma a lokacin ta samu gagarumin rinjaye lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin Falasdino inda ta samu kujeru 76 daga cikin kujeru 132 na majalisar a lokacin hamas ta nada ismail haniya a matsayin firaministan palestino amma amurka da kasashen turai sa ki amincewa da shi bisa hujjar cewa isra'ila bata amince da sa ba kuma wannan dalili ne sa amurka da kasashen turai suka ki amincewa da halastacciyar gwamnatin palestine da aka kafa a lokacin da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 264 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1759 aka haifi robert barnes shahararren marubucin adabi dan scotland barnes ya shahara a rubutun waƙoƙi da adabi ya karanci harsuna daban-daban baya ga turancin ingilishi yana magana da harsuna na latin waɗanda suka hada har da faransanci a lokacin yana raye ingila ta mamaye scotland akan haka ya mayar da hankalinsa wajen rubuta makoki na zabar da jama'a scotland kan su miƙe su kwaci 'yancin kansu daga mamayar ingila ya rasu a shekara ta 1796 ya bar tarin tafai waɗanda ya rubuta ɓangarori daban-daban na adabi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 ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran kasar jamus ta amince da baiwa ukraine tankunan yaƙi samfarin leopard duk da gargaɗin da rasha ta yi game da hakan iran ta sanar da kagaba sabbin takunkuma mai da martani ga wasu ɗaiɗaiku da hukumomin ƙungiyar tarayyar turai da kuma birtaniya shugaban ƙasar turkiya erdogan ya bayyana cewa kada sweden ta jira wani tagomashi daga gare su idan ba ta mutunta addinin ƙasar da kuma musulmi to yanzu ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen kasar jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da kakaba takunkumi kan ɗaiɗaiku da wasu hukumomi na ƙungiyar tare da turai da kuma birtaniya sabbin takunkuman sun shafi hukumomi da kuma ɗaiɗaikun mutane 25 na ƙungiyar tare da turai da kuma tara na ƙasar birtaniya takunkuman dai na mai da martani ne kan takunkuman baya-bayan nan da ƙungiyar tare da Turai da kuma birtaniya suka sanar da laftawa iran a ranar litinin iran ta zargi bangarorin da goyon bayan 'yan ta'adda da ayyukan ta'addanci da kuma tunzar masu tada zaune tsaye kan al'ummar iran da kuma yada labaran karya game da kasar ta iran kasar jamus ta sanar cewa za ta aike da tankunan yaƙi samfarin leopard zuwa ukraine kuma ta amince da cewa ƙawayenta da ke da irin waɗannan tankunan za su iya miƙa wa cube kamar yadda kakakin gwamnatin jamus stephen hebestret ya sanar bayan taron majalisar ministocin ƙasar na yau laraba kakakin gwamnatin kasar ta zamus ya ce wannan ya samo asali ne sakamakon tuntubar juna da aka yi tare da kawaye na turai da na kasa da kasa masu kusa da kasar ta jamus ya ce shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya ba da izinin aikewa da tankokin yaƙi zuwa ukraine amma ya dage kan sha'awarsa ta hana rura wutar rikici da rasha tun da farko dai rasha ta yi gargaɗin cewa baiwa ƙasar ta ukraine da tankokin yaƙin leopard 2 hakan zai yi kaso ga hulɗar da ke tsakanin moscow da kuma berlin a nan gaba ukraine dai na mai fatan cewa samun takokin yakin daga amurka da kuma jamus zai kawo sauki a faɗin da take da rasha sai dai moscow ta ce za ta ragargaza duk wasu tankokin yakin da kasashen yamma suka baiwa ukraine din to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gabatar da jawabi kan alkur'ani mai tsarki da aka kona a kasar sweden ya ce idan ba ku mutunta aƙidar addinin jamhuriyar turkiyya ba ba za ku samu wani tallafi daga gare mu ba kan nato erdogan ya mayar da martani daga kausar murya kan izinin da aka baiwa rasmus paludan shugaban jam'iyyar masu tsoron ra'ayi na kasar denmark na kona alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin turkiyya da ke babban birnin kasar sweden haka kuma an ɗage taron tattaunawa tsakanin ƙasashen turkiyya sweden da kuma finland da aka shirya gudanarwa a watan fabrairu mai zuwa turkiyya ta ki amincewa da buƙatar ƙasashen finland da kuma sweden waɗanda suka nemi zama mambobin ƙungiyar tsaro ta nato a taron da aka gudanar a birnin madrid na ƙasar spaniya a ranar 28 ga watan yuni to a fagen wasanni a gasar cin kofin ƙasashen nahiyar afirka ta 'yan wasan da ke murza ta a gida a jiya jamhuriyar nijar ta fitar da kamaru daga gasar bayan fafatawar da suka yi a rukuni na biyar da aka tashi ɗaya da nema nijar ce ta farko a rukunin da maki hudu kamaru na da maki uku sai congo mai maki ɗaya a rukuni na hudu kuma mauritania ta ɗauke mali da ita ma kwallo ɗaya da nema nasarar ta sanya mauritania ta samu maki hudu a matsayi na ɗaya angola da maki biyu sai mali mai maki ɗaya bayan kwanaki biyu na hutu a ranar juma'a mai zuwa za a karawa tsakanin algeria da ivory coast sai kuma senegal da mauritania a zagayen kwata final a ranar asabar kuma za a fafata tsakanin niger da ghana sai mozambique da madagascar babu kasar da ta taba lashe kofin wannan gasa daga cikin waɗanda suka tsallake zuwa zagayen na kwata final to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. ko madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka ko kuma suke kan faruwa to a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ziyarar da sakataren harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kai a afirka ta kudu karan farko tun bayan barkewar rikicin ukraine yayin ziyarar kasashen biyu sun jaddada karfafa alakar da ke tsakanin su tare kuma da kare matakin su na shirin gudanar da atisayen soji da kasar china a watan fabrairu mai zuwa Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tomarla a ƙarshen makon jiya ne ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya fara wani rangadi a nahiyar afirka wanda ya soma daga afirka ta kudu ziyarta sergei lavrov a pretoria ita ce irin ta farko a ƙasar tun bayan barkewar rikicin rasha da kuma ukraine ɗin yau kusan shekara guda yayin ziyarar ƙasashen biyu sun jaddada ƙudurinsu na yin aiki tare ministar harkokin wajen afirka ta kudu ta ce sun tattauna kan mahimman batutuwa da suka shafi bangarorin biyu ministocin sun kuma kare matakinsu na shirin gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da china a watan fabrairu mai zuwa har yanzu gwamnatin pretoria ta ƙi yin allah wadai da matakin gwamnatin kremlin kan ukraine a game da yakin ukraine ƙasar rasha ta sanar da cewa ba ta yi watsi da batun shiga tsakani kan yakin na ukraine ba a taron manema labarai da ya gudanar da takwararsa ta afirka ta kudu a birnin pretoria ranar litinin ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa rikici tsakanin rasha da kasashen yamma ya fi kusa da yaƙi na hakika yana mai sukar kasashen yamma da gabatar da biliyoyin dalolin kudade da makamai ga kasar ukraine domin ci gaba da yaƙi da kasarsa lavrov ya ƙara da cewa kasarsa ba ta adawa da shiga tsakani akan rikicinta da ukraine amma ukraine ba ta daukan gudanar da zaman tattaunawa da kasar rasha da mahimmanci sakamakon zugonta da kasashen yamma suke yi har ila yau ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya jaddada cewa idan har rikici tsakanin ukraine da rasha ya ɗauki lokaci mai tsayi to zai yi wuya a cimma matsayin warware shi cikin sauki yana mai cewa dole ne amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin turai su fahimci cewa tsarin mulkin mallaka da zugo sun kare a wannan zamanin To kamar yadda aka ji a matashiyar shirin kasashen Afirka ta kudun da kuma rashar sun kare matsayinsu na gudanar da atisayen soji da kasar Sin a watan gobe a watan Fabrairu mai zuwa ne ake sa ran kasashen uku za su gudanar da atisayen na haɗin gwiwa atisayen zai haɗa rundunonin sojin ruwa na kasashen guda uku dukkaninsu mambobin ƙungiyar BRICS ta kasashe mafiya samun bunƙasar tattalin arziki a duniya. sanarwar da rundunar sojin afirka ta kudu ta fitar ta ce afirka ta kudu ta ce za ta karbi bakoncin sojojin ruwan kasar sin da na tarayyar rasha a yayin wani atisaye a teku tsakanin ranakun 17 da 27 ga watan na fabrairu domin karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu za a gudanar da wannan atisayen na haɗin gwiwa daga durban tashar ruwa mafi girma a kudancin afirka da Richard Bay mai nisan kilomita 180 daga arewa. Wannan shine karo na biyu da ake gudanar da irin wannan tasayin a tsakanin sojin ruwa na kasashen uku bayan na farko da aka yi a watan Nuwamba na shekarar 2019 a birnin Cape Town na Afirka ta kudu in ji rundunar. sanarwar ta kara da cewa atisayen zai hada da sojoji fiye da uku da hamsin na afirka ta kudu a bangarori da dama da takwarorinsu na ƙasar rasha da kuma sin don yin musayar fasahohi da makamar aiki ƙasar afirka ta kudu ɗaya daga cikin masu faɗa shi a nahiyar afirka na a cikin ƙasashen da suka cewa uffan game da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da kuma ukraine duk da matsin lambar ƙasashen yammacin duniya da amurka kan ƙasashen da suka ƙin tur da rasha kan mamayar da take wa ukraine sai dai babbar jam'iyyar adawa ta afirka ta kudu democratic alliance ta ce maraba da shirakan yakin rasha ya nuna cewa jam'iyyar anc mai mulki ta kasar afirka ta kudu ta zaɓi bangaranta a yakin na ukraine a wani bangare na wannan shirin za a ji cewa Rasha da wasu kasashen Afirka na tunanin yin watsi da kudaden dala da kuma euro a kasuwanninsu kamar yadda ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya sanar dangane da takunkuman da kasashen yamma suka aka ba mata Moscow ta riga ta shawo kan wasu manyan abokan hulɗarta na kasuwanci kamar India da China da su ƙara ƙaimi wajen yin amfani da kudaden ƙasa wajen mu'amala da juna. ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya sanar a ranar laraba 18 ga watan janairu cewa rasha da kasashen afirka suna ci gaba da yin amfani da kudaden kasa wajen mu'amalar su kamar yadda kuka sani muna shirin wani taro na biyu na rasha da afirka a wannan shekara ana tsara takaddun don sake daidaita hanyoyin hulɗar da ke fuskantar takunkumin kuma za mu ƙirƙira sabbin dabarun haɗin gwiwa a cikin kasuwanci saka hannun jari da kuma biyan kuɗi in shishi a yunkurin da ake yi na kalubalantar takunkuman ƙasashen duniya moscow ta ƙara rage cinikayya da dalar amurka tun farkon yakin ukraine kuma tuni ta shawo kan wasu manyan abokan hulɗar ta na kasuwanci da suka hada da india da sin da su ƙara ƙaimi wajen yin amfani da kudaden ƙasa wajen hulɗar su a wani bangare na takunkumin da kasashen yamma suka bawa rasha an hana manyan bankunan rashar damar shiga tsarin swift na musayar kudade tsakanin bankunan kasa da kasa a watan yunin shekarar 2022 ministan kasuwancin na rasha denis manturov da takwaransa na masar nevin gamiya sun bayyana aniyarsu ta yin amfani da kudaden kasashen wajen daidaita kasuwancinsu su bayan masar manyan abokan hulɗar kasuwancin rasha a nahiyar afirka sun hada da afirka ta kudu algeria sudan habasha da kuma nigeria a yanzu haka dai ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya isa kasar angola a wannan laraba a sabon rangadin da yake a afirka a watan yuni na shekarar da ta gabata ma ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya gudanar da wani rangadi a nahiyar ta afirka rangadin na kwanaki biyar a yayinsa ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya ziyarci kasashen masar jamhuriyar demokaradiyyar congo da uganda da kuma habasha ziyar da kasar ukraine ta soka tana mai danganta ta da rainin hankali tana kuma mai cewa rasha ce ummul aba'isin matsalar karancin abinci da aka samu a duniya musamman kan batun fitar da cimaka daga ukraine wanda ya yi tasiri a kasuwannin alkama a duniya musamman a nahiyar afirka To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka a da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda marubuciya freedom ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. gabana ya mummunar faduwa na kalle shi a razane lallai da gaske wa baffa yake na shiga uku na faɗa cikin raina shi kam wata uwar harara ya watsa mani yana faɗin baki ji me na ce ba ki juya mu koma gidan da kika ce kin je na rantsa ido na gam ina salati ya zan yi tabbas idan muka je gidan shafa'atu ya gane ba can na je ba na shiga aku na janyo na janyo maka sabuwar fitina domin diddiki zai bi har sai ya gano inda na je kuma na tabbata maman su shafa'atu ba za ta rufa mana asiri ba muryar yaya sadiku na tsinkaya yana faɗin baffa gani na yi tana cikin damuwa shi yasa na ce ta je gidan su shafa'atu ka yi haƙuri don allah ni na tura mai mashin ya kai ta kuma ni na ɗauko ta yanzu na tsaya gurin mai caji shi yasa ta riga na shigowa ya watsa mashi harara cike da takaicin sa ya ce ka tabbata kai ka ce ta je ya gyada mashi kai yana kallon ƙasa bai ƙara ko kallo na ba ya wuce ya koma ɗakin sa yayin da na sauke wata irin sanyayyar ajiyar zuciya haɗe da dafa kirji na ido na a waje na ce wayo. na kalle shi na ga shi ma yana niyyar zagaye ni ya wuce idanunsa jawur kamar gauta tausayinsa ya kama ni haɗe da kunyarsa duk rashin mutuncin da na shuka mashi ɗazuga shi yanzu ya cece ni kuma na tabbata ya san karya nake ba daga gidan shafa'atu nake ba girfan rigarsa na riko tun da na san baya ƙaunar na taɓa shi a sanyaye na ce kai hakuri ya asadiku ya janyo ya sakar mani sanyayyen murmushi cikin sanyin murya ya ce ba komai na ce don allah a lokacin gab nake da zub da kwalla ina tausayinsa ina kuma ji ƙaunarsa a can ƙasan zuciyata amma kwaɗayi ya lullube wannan tsaftacciyar soyayya wadda na tashi na tsinci kaina a cikin ta dumu-dumu a hankali na lumshe idona yayin da hawaye suka gangaro saman kunci na ya zaro ido a razane yana tambaya ta menene zainabata ko na ce kin yi mani wani abu ne kamar zan yi kuka na ce ban ji daɗin abin da ya faru ba ne ɗazun don allah ka yafe mini ba zan kara ba ya riko gefen hijabi na ya goge mini ƙwallon yana faɗin zo mu je kai tsaye na bi bayan sa domin a tunani na sa za mu je don mu samu damar keɓewa mu yi magana mu tsakanin tsakaninmu amma sai na ga ya nufi ɗakin umma tana ganin mu ta miƙe ta fito waje yayin da na ce ina ina yayin da ya ce in zauna na samu gefen katifa na zauna shi kuma ya zauna ƙasa yana fuskanta ta a hankali ya ce kalli zainaba ta na ɗago kai na kalle shi a sanyaye lokaci guda na hango zallar ƙauna a cikin kyakkyawar idanunsa a hankali ya ce ban ji haushi ba zainaba duk abin da kika faɗa haka yake a sadiku ba gidaje ne kuma gaskiya ne domin babu abin da na sani illa na yi rubutun a allo sannan na wanke na sake wani ni almajiri ne ban da wani gata sai allah kuma maraya ne jigo na ɗaya alaramma kuma talaka likis mai jarin da bai wuce dubu tamanin ba amma ina da wadatar zuciya ke makin kin sani allah ne ya ɗaura mani ƙaunarki duk da ya san kin fi ƙarfi na to ya zan yi zainabata ya kura mani ido fuskar sa ɗauke da murmushi na lunshe ido ina jin wani irin tausayin sa a raina a sanyaye na ce dan allah kai hakuri na ba zan sake ba ya murmusa karki damu duk ba laifinki ba ne domin a duk lokacin da aure ya matso kusa to ɗaya daga cikin ma'auratan yakan tsinci kansa da tsanar abokin auratayyarsa yayin da shaidan zai dinga ririta mashi abubuwa kamar haka idan ba a kai zuciya nesa ba sai ki ga abin ya lalace shi yasa kullum nake mana addu'a Allah ya tsare mu da rudin shaidan kuma bayan haka ma ita diya mace akwai lokutan da tafiyar rigima na kalle shi da sauri tare da jijjiga kai na tabbata ba zan taba samun kamar sa muddin na rabu da shi ba a hankali ya ce wannan kallon fa Na ta na rausayar da kai cike da kunya a hankali na sa tafin hannu na rufe fuskata ina faɗin ina son kai yayi sadiku ya lumshe ido ko ban faɗa ba kin sani zainabata ya kuma kwantar da murya ya ce bayan jin haushi na da shaidan ya sa ki shine kuma don mugunta har wani sabon saurayi ya saka kika yi ko zainabata ya ƙara shi maganar haɗu da kafe ni da idanu na kalle shi da sauri ina faɗin ban gane ba ya ce wane ne ya ajiye ki a mota kai tsaye na ce baban su shafa'atu ne da zan taho ya rage mana hanya ya kyalkyale da dariya yana faɗin kai zainabata yaushe kika fara karya? na ɗora fuska allah da gaske nake murmushi ya saki ya haɗe da juya kai yana faɗin yaushe kika je gidan su shafa'atu ai na je in lallashe ki ba kya can kunya ta kama ni na sinna kai ina kallon ƙasa ya jefa min harara wasa yana faɗin na dai kusa ɗauke matata in huta da fargaba wasa-wasa mun daɗe muna fira mu. muna mu mai saka natsuwa da kwanciyar hankali ya sadiku yana da sanyin hali na ban mamaki ga kuma tarin uzurrika ga shi da saurin shiga rai ga kuma hankali da natsuwa washe gari kuma yan uwansa daga adamawa suka kawo lefena gaskiya ana ta faɗin ya yi ƙoƙari domin kala talatin ne a cikin lesis biyar sai a tamfi ashirin da shadda uku da dogayen riguna biyu babu gyale sai hijabai kala sha biyu da takalma kala shida jikar hannu ma shida sai sauran takartar kace ni kam har ga Allah na raina kayan domin ina zuwa ganin lefin mutane ina ganin yadda ake masu ruwan lisussuka manya masu tsada kuma akwatunan wasu har set uku ni kam duka set ɗaya ne kuma gashi dan talauci ko ɗan zinare bai saka mani ba bayan biki na ji har da sarka zinari ɗaya ake saka mata shi ya sa san ban wani murna da lefen ba kuma a ranar na je banki dr mk ya bude mana account aka bani bvn sannan ya bude mana account ya zuba mani 50k ya ce gudunmuwar bikina sannan kuma muka yi ban kwana tare da alkawarin ba za mu ƙara haɗuwa ba sai bayan bikina amma zai zo ɗaurin aure na sannan ya aiko mani da atm To masu sauraron mu duka duka na muka zo ƙarshen shirin namu yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya. amadadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu kwana lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci. Didala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da tara ne. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna karshantar da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne kowace rana ta talata. A cikin wannan shiri na yau za ku ji cewa Muhammadu wanda aboki ne garamin wanda kuma riga an san hakan a cikin sauran shirin da suka gabata. A yau yana so ya je gidan ɗaya daga cikin abokansa wanda kuma wannan gida yana kusa da dandalin 'yanci ne. Shi wannan dandalin 'yanci wani babban dandali ne da ke yammacin birnin Tehran wanda a kowane lokaci yakan zamanto tamkar wata alama ce da ake gane birnin Tehran da ita. Akan haka, Muhammadu ya kama hanyarsa ta zuwa wannan dandali na 'yanci domin gano gidan abokin nasa. Yanzu haka dai, yana ɓangaren titin Wali Asir ne, ya fara tambayar mutane da ke gefen hanya domin sanin hanyar da zai bi domin isa zuwa ga wannan dandali na 'yanci. To ba zan cika ko da bayani ba, za a ji yadda ta kaya dai a cikin wannan tattaunawa, amma kafin a ji abin da ya gudana, sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri kamar haka. yi یه حقوری میدان دندلی آزادی این چی؟ کجاست؟ اینا یکی اتوبوس موتر بس تاکسی موتر تاسی با اتوبوس د موتر بس شما می روید کی زکتفی تفی فرقی نمی کند بابونی بمبنچی من فکر می کنم نی اینا راحت می سوکی راحت تر wanda ifi sauƙi. ایستگاه wurin tsayuwar motoci. nasdik kusa Kami. kaɗan Jelotar? gaba Banki. banki بلیت تیکیتی بلیت فروشی ورن سیر دا تیکیتی کنار گیپن متشکرم نگودی شما پیاده می شوید کی زاک سبکه من پیاده می شوم. نی زن سبکه. بعد از باین دو ایستگاه ورن سیاور موتوچی گودا بیو پیاده شوید کسبکا من می میگویم zan faɗi. Be به Gare ka. خواهش میکنم Ba komai. To da labar da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma masu cewa gefen titi. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ میدان آزادی؟ با اتوبوس روید یا با تاکسی؟ فرقی نمی کند فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است ایستگاه کجاست؟ کمی جلوتر نزدیک بانک ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است متشکرم تو yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da masu cewa gefen titi da fassarar tattaunawar a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ دو الله مالم اینا دندلین انچی میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی دندلین انچی زاک تفی نه ده موتر بس کو د موتر تاکسی فرقی نمی کند بابو بمبنچی فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است. اینا تنانن ده موتر بس یا پسوکی ورن سیاور موتر بس نا دندلین انچی اکو سیکی ایستگاه کجاست؟ ورن سیاور اینا یکی کمی جلوتر نزدیک بانک گبا کتن؟ اکوس دا بانکی ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ یه حکوری ورن سیر دا تیکیتی اینا یکی بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است ورن سیر دا تیکیتی ما یه نه گپن ورن سیاور متشکرم Na gode. madalla, Muhammadu ya riga ya ɗan taka gaba kaɗan domin isa wurin tsayawar motocin bas-bas domin sayar tikiti da zai hau motar bas da shi zuwa dandalin 'yanci. Bayan 'yan daƙiƙoƙi da ya jira, sai ga motar bas ta hau, wanda mutane suke hawa domin isa dandalin 'yanci, wurin da ya akwai cinkoso na mutane, amma duk da haka dai ya samu shiga. Muhammad bai san ina ne zai isa domin isa wurin hawan motar bas da zai kai shi zuwa dandalin 'yanci ba ko kuma inda zai sabka domin isa wurin. Saboda haka ya tambayi mutane domin jin yadda ta kasance tsakaninsa da sauran matafiya sai a saurari wannan tattaunawa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است؟ بله شما میدان آزادی پیاده می شوید؟ بله من میدان آزادی پیاده می شوم. شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید بعد از دو ایستگاه؟ بله من به شما می میدان آزادی کجاست متشکرم خواهش می کنم To madalla bayan da aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokan tafiyarsa, yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa ɗin amma da fasarta a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است یه حکوری مالم دندلین انچی یعنی کسنه؟ بله شما میدان آزادی پیاده می شوید؟ ای کی زکا سبکنه دندلین انچی؟ بله من میدان آزادی پیاده می شوم. ای نی زن سبکنه دندلین اینچ شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید کی باین ورن سیاور موتر بس گودا بیو کسب کاچن بعد از دو ایستگاه باین ورن سیاور موتر بس گودا بیو بله من به شما میگویم میدان آزادی کجاست ای Ni zan gaya maka dandalin ‘yanci a ina yake. Motoshakiram. Na gode. Khwahish mikunan. Ba komai. To, madalla, jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kau jiki dole anan ya kamata mu dakata. Sai a mako na gaba da Allah kama za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. Amma kafin lokacin muna ƙarfatar da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafin mana intanet kuma muna shirin a kowace rana ta talata. Amma kafin wani lokaci a madadin Muhammadu Rahaji da da shirin a ne Abdullahi Salihu ke makwatan alheri. a tarbiyyar mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin shiriyar alkur'ani بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani kira'a wato karatu na waɗannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya shiryar da mu ya ɗora makan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala, za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na من tsari da Allah دد شيئا لعلني أبي القيامة بسم الله الرحمن الرحيم نفر دسونا الله ما يرحم ما يجنك ربنا وأدخل mu kuma ka shigar da su aljannonin dawwama waɗanda ka yi musu alkawari haka ma wanda ya cancanta daga cikin iyayensu da matansu da zuriyarsu. mawaye mai hikima. To daga nan sai Ubangiji wa ta'ala yake ba mu ainihin bayani dangane da abin da su dai waɗannan mala'iku suka ci gaba da shi dangane da mominai dinnan. sun ce Allah ya kare mominai daga wutar jahannama daga wuta kada ya sa su a cikin wuta sai kuma suka ci gaba rabbana wa adakhilhum jannati adin ubangiji ka kuma shigar da su wato addu'an da suka ci gaba ga muminai su yi musu addu'a suna cewa Allah ka shigar da waɗannan muminai ɗin kuma jannata adinin wannan aljanna wacce take ta tabbatuwa wannan wata kai musu alkawari a bisa harsuna na annabawanka an rawaito wani hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa adinin din nan wato kenan wani guri ne wanda malamai suke cewa kai ka ce gurin nan wani abu ne wani guri ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya tanade shi sannan babu wani wanda ya taba ganinsa da ido hatta ma a zuciyan wani bai taba darsuwa a zuciyan wani ba sannan babu wanda zai shiga cikin wannan guri din wanda ake ci masa jannatu adinin din ba mai shigarsa bisa wannan hadisi na rasulullah sai mutane uku Sun fi uku su ne annabawa da siddiƙai da shuhada'u su kaɗai ne za su shiga wannan jannatu adinin ɗin nan Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin ubangiji Allah ka sanya mu daga cikin su daga nan sai kuma suka ci gaba ban banda wannan addu'a da suka yi cewa Allah ya sanya muminai dinnan cikin wannan aljanna wacce aka tanada aljanna ta istikrar ta dawwama sai kuma suka ce wa adkhil ma'ahum sannan kuma ya ubangiji tare da waɗannan muminai ka shigar tare da su man salaha waɗanda su ma suka zama salihai daga wa, daga aba'ihim daga iyayensu da matayensu da zurriyarsu kaga wato kenan sun haɗe ma da waɗanda suke kusa da muminai ɗin iyaye kai babu wanda ya fi kusa ga mutum sai da iyaye sai suka fara da iyaye sannan matayen mutum mata su ma matayen muminan nan ya Allah ka shiga tare da muminan nan in ka sa muminan nan a cikin wannan aljanna jannatu adin din nan to ko da kuwa iyayensu da matayensu da zuriyarsu ayyukansu bai kai su shiga wannan aljanna ta adin din nan ba to ubangiji muna roƙonka don girman zatinka da rahamarka su ma waɗannan ka shigar da su tare da muminan can Allahu akbar ku duba inda mala'iku suke kaunar mu inda mala'iku suke san muminai dinnan suke musu irin waɗannan addu'o'i ba ma mu kaɗai ba hatta iyayen mu da ainihin matayenmu da mu suke cewa Allah ya shiga da su tare da mu cikin aljanna wannan akwai wani abu wanda mutum zai yi na soyayya game ka fiye da wannan to mala'iku suna yin abubuwa waɗanda suke nuna mana soyayya a matsayinsu na bayan Allah kamar yadda mu ma muke bayan Allah saboda haka suke cewa amma waɗannan wanda zaka haɗa wa muminai tare da su ɗinna a cikin aljanna to fa sai sun zama allazina taba'u sabilillah waɗannan waɗanda a cikin iyayen nasu da zurriyan nasu da kuma matayen nasu faɗa waɗanda fa suka bi farkin Allah ko da kuwa a cikin bin tafarkin Allah ɗin da suka bi suna da nakasu ba su yi yadda ya kamata sosai cancan ba to Allah dai muna roƙonka duk da haka ka shigar da su cikin aljanna tare da muminai ɗin wannan ba ƙaramin al'amari ba ne kuma suka ce domin wannan abin da muke roƙo domin a yi shi ne don su mumine ɗin duk wani abu na farin cikin su ya cika don mutum duk inda za shi in ya shiga cikin wajen ni'ima to farin cikinsa zai fi cika in ya duba ya ga iyayensa a gefensa ya duba nan ya ga matansa ya duba nan ya ga cewa ga zuriyarsa duk tare da shi cikin wannan ni'ima din kaga kenan shi ma dai wannan suna yin shi ne domin a faranta wa muminai din duk da cewa waɗannan zuriyar nasu da iyayen nasu la'alla watakila ba su yi ayyuka nagari cikakku ba amma ko da ko dai kaɗan ne ayyukan da suka yi matukan ittaba'u sabilillah sun bi tabarkin Allah to sai mala'iku suke addu'a cewa ubangiji shi ma ya haɗa su tare da muminai ya shigar da su cikin wannan guri na ni'ima cikin wannan aljanna saboda haka suke cewa innaka antal aziz domin kai ubangiji ne mabuwayi wanda babu wani abu da zai gagar a wajensa subhanahu wata'ala duk abin da kake so shi zai afko tun da mun san haka shi yasa muke roƙonka ka yi wannan aiki akan muminai ka haɗa su da zuriya ɗinsu da iyayensu da matayensu a cikin aljanna kuma kai hakimun ne mai hikima ne wanda ba ka yin wani umarni sai da abin da yake akwai wato nagarta a ciki duk wani abu da yake akwai nagarta a cikinsa shi ne kurin ubangiji subhanahu wata'ala yake umarni akan a yi shi wannan kuma ita ce gaya matuka, makura ta hikima wadda za ka iya tabbatarwa ga duk wani wanda yake hakimin ne to ubangiji ko shine hakimun kuma alimun akan dukkan wani abu kuma ƙadirin ala kulli shay wa man taqis kare su daga ukubar laifuka kuma duk wanda ka kare daga ukubar laifuka a wannan ranar to hakika ka yi masa rahama. kuma wancan shi ne rabo mai girma. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. Ma'aikatar harkokin wajen kasar jamhuriyar musulunci ta Iran ta sanar da kakaba takunkumi kan ɗaiɗaiku da wasu hukumomi na ƙungiyar tare da Turai da kuma Birtaniya. Sabbin takunkuman sun shafi hukumomi da kuma ɗaiɗaikun mutane 25 na ƙungiyar tare da Turai da kuma tara na ƙasar Birtaniya. Takunkuman dai na mai da martani ne kan takunkuman baya-bayan nan da ƙungiyar tare da Turan da kuma Birtaniya suka sanar da halafta wa Iran a ranar Litinin. iran ta zargi bangarorin da goyon bayan 'yan ta'adda da ayyukan ta'addanci da kuma tunzar masu tada zaune tsaye kan al'ummar iran da kuma yada labaran karya game da kasar ta iran kasar jamus ta sanar cewa za ta aike da tankunan yaƙi samfarin leopard zuwa ukraine kuma ta amince da cewa ƙawayenta da ke da irin waɗannan tankunan za su iya miƙa wa cube kamar yadda kakakin gwamnatin jamus stephen hebestret ya sanar bayan taron majalisar ministocin ƙasar na yau laraba kakakin gwamnatin kasar ta zamus ya ce wannan ya samo asali ne sakamakon tuntubar juna da aka yi tare da kawaye na turai da na kasa da kasa masu kusa da ƙasar ta jamus ya ce shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya ba da izinin aikewa da tankokin yaƙi zuwa ukraine amma ya dage kan sha'awarsa ta hana rura wutar rikici da rasha tun da farko dai rasha ta yi gargadin cewa baiwa ƙasar ta ukraine da tankokin yaƙin leopard 2 hakan zai yi kaso ga hulɗar da ke tsakanin moscow da kuma berlin a nan gaba ukraine dai na mai fatan cewa samun takokin yakin daga amurka da kuma jamus zai yi kawo sauki a faɗin da take da rasha sai dai moscow ta ce za ta ragargaza duk wasu tankokin yakin da kasashen yamma suka baiwa ukraine din shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gabatar da jawabi kan alkur'ani mai tsarki da aka kona a kasar sweden ya ce idan ba ku mutunta akidar addinin jamhuriyar turkiyya ba ba za ku samu wani tallafi daga gare mu ba kan nato erdogan ya mayar da martani daga kautar murya kan izinin da aka baiwa rasmus paludan shugaban jam'iyyar masu tsaron ra'ayi na kasar denmark na kona alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin turkiyya da ke babban birnin kasar sweden haka kuma an ɗage taron tattaunawa tsakanin kasashen turkiyya sweden da kuma finland da aka shirya gudanarwa a watan fabrairu mai zuwa turkiye ta ki amincewa da bukatar kasashen finland da kuma sweden waɗanda suka nemi zama mambobin ƙungiyar tsaro ta nato a taron da aka gudanar a birnin madrid na kasar spaniya a ranar 28 ga watan yuni to a fagen wasanni a gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ta 'yan wasan da ke murza tamola a gida a jiya jamhuriyar nijar ta fitar da kamaru daga gasar bayan fafatawar da suka yi a rukuni na biyar da aka tashi ɗaya da nema da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.